Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokan arziki barkamu da waraka barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci wanda muke muku sallama irin ta addinin musulunci ne Hassan Muhammad Bako wanda yake gabatar muku da shirin a ko da wani lokaci nake cewa barkan ku da warhaka yau ma mun leƙa mun leƙo muku daga arewacin Najeriya mun zakulo muku wani mawaki mai suna Big Daddy a cikin waƙarsa ta Just in Case inda muka wataya da wakan daga minti daya zuwa har karshen wakan saboda haka kuma za mu dan samu ku wakan don ku ji yadda yake dan tafiyar da al'amuran nashi na waka saboda haka big daddy bismillah just in case kenan daga big daddy my friends say i'm so funny even down they fight hmm. me ya kamata ka mu yi kuɗi ba kai ka kaɗai ba big daddy kowa ma yana son yin kuɗi hmm. as you can see a cikin labarin waka nan big daddy ya yi maganar cewar ya yi aikin baban bola ya yi kwasa shara ya tura baro da wasu 'yan abubuwa dai shi hosula ne amma ya koma waka allah ubangiji ya taimaka a cikin sana'ar waka kai kuɗi big daddy muna maka farin ciki da fatan alkhairi muna fata za ka kasance da mu kuma za ku kasance da mu a cikin wannan podcast namu da muke kawo muku live and direct ni hassan muhammad bako da na shirya na gabatar nake cewa peace salam ku kasance da mu da tare da mu tare da mu da wani sabon waƙin da za mu kawo muku nan ba da dadewa ba Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri mai albarka. wanda muke kwakwalo muku labarai daga arewacin Najeriya wasu lokutan ma daga kudancin Najeriya. wasu lokutan masu ban haushi wasu lokutan masu ban al'ajabi wasu lokutan ma mukan zo muku da wasu labaran masu ban dariya wani lokacin kuma mukan zo muku da labaran da yakan iya sakuka yau ma mun shiga mun kwakwalo muku wani labari wanda ya faru da namu dan arewa hassan bako da wata wadda take a tsallaken ƙasa najeriya darussalam wadda ake ce mata Melanin City. Wadda Melanin City ta ga Hassan Bako ya postin din hotonsa ne a Instagram ya rubuta Risteka a lokacin da ta ga cewar ya kamata ta yi wub da shi ya zama angonta. ta rubuta masa labari ta private message shi kuma yana mana bayani akan cewar shi ba zai iya ɗauran wannan mata ba saboda haka to ku kasance mu don ku yadda wannan labarin zai kasance ta